kuma gidan rediyon Dalai FM ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin. Sunana Karimatu Abdullahi Mai Kano. Idan har za ku iya tunawa har yanzu dai muna cikin littafin abin alfahari na na Sa'adatu Waziri Gombe. Inda shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a inda muka ce. Gaba ɗaya suka ruɗe Ibrahim da Sa'abba suka taimaka suka ɗaga shi suka shigar da shi ciki yayin da Suleiman ya fita ya ja likitansa gefe ya masa bayani don dama shi ma ya zo ɗaurin auren. cikin dabara suka cike da shi yadda jama'a ba za su gane wani abu ba ango ya sume ranar ɗaurin aure ko iyayen nasa ma ba su sani ba to anan muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba likitan ya masa duk wani gwaje-gwaje ya ce kar su damu zai farfado nan da gajeren lokaci kuma yana masa kyakkyawan zaton cewa wannan karin memory ɗinsa zai dawo duka damura dai shine a samu ya farfado amal ba bata lokaci ta yi alwala ta yi sallah sannan ta fara addu'a tana neman wa aliyu sauki wurin ubangiji haka kowa ya yi jigum saboda jimamin kar lokaci ya yi jama'a su fahimci wani abu musamman yan uwansa aisha ta kalmi amal ta fashe da kuka ta ce amal ba mu yi kuskure ba ko amal ta girgiza kai ba mu yi kuskure ba aisha insha allah aliyu zai dawo hayyacinsa ta kalli iyayensu ta ce baba abba ibrahim abin da ya faru shine ni na hana aisha dawowa gombe saboda ban yarda da yan uwan aliyu ba suna iya yin komai don haka na ce ta zauna ta sa musu ido ta gane mana sirrinsu hakan likitansa ya ce ma mu yawaita kai shi wuraren da ya mance wanda kuma yana da dangantaka mai karfi da wurin amma kar a yi masa dole sai dai a yi masa dabara ya zo da kansa to na san iyayensa ba za su bari ba ni kuma da ya riga ya mance da ni ya za a yi yarda da ni in fita da shi wani wurin don haka muka zo da wannan dabaran kasancewar 'yan uwansa sun san tsakanina da aisha da abin da ya faru don haka sun yarda da ita matakin farko shine kawo maganar aurensa wanda muka yi nasara wurin yarda su saboda kwaɗayin dukiya sannan aisha ta gano sun canza masa magani sun ba shi wanda yake ƙara dagula masa kwakwalwa nan ma ta kai wa likitansa ya canzo wanda ta sa yana yawan zuwa duba shi har muka yi nasara memorin sai fara dawowa ya so mutum na shafin rayuwarsa da ya mance zuwa sa gombe da ɗaurin aurensa nan shine mataki na ƙarshe da muka ɗauka don dawo da memory ɗinsa ina fata mun yi nasara aisha na gode allah ya bar ƙauna please amal ki bar faɗan haka ni ce da godiya kin yarda da ni kin bani amanar mijinki da gidanki kin bani damin gyara kuskuren da na yi miki na gode insha allah ba zan bari shi ɗan ya sake haɗa mu ba na gode da wannan ƙauna da karamci naki amal iyayen sun ji daɗin hakan gami da sa masa albarka aliyu kwance amal ta zira masa ido tana masa addu'a sai ta lura hawaye na zuba a idonsa hakan ya sa ta kira sunansa a hankali aliyu bai amsa ba sai juyawa da yi ta sake kiransa Filis Aliyu ka jiyo ka kalle ni Aliyu amal ɗinka ce fa a hankali ya buɗe ido ya tashi rike hannunta yana kuka ya ce amal kunyar kici duk ta hana ni da wani ido zan kalle ki ki haƙuri maman haidar ita ma kukan ta sa tana dariyar farin ciki da murna gami da faɗin alhamdulillah baban haidar ya samu lafiya ba abin da nake bukata a duniya ita ma riƙe shi ta yi sosai suna kuka sannan ta janye jikinta gare shi ta zira masa ido tana kallon su ta ce aliyu baka san yau irin farin cikin da nake ciki ba ban ki in zauna in yi ta kallon ka ba ina jin ka ina shakar son ka har iya ƙarshen rayuwata ya ce share hawayenki amal insha Allah daga yau aliyu naki ne na ji duk abin da ya faru na gode amal hakika kin cika masoyiyar asali mai ƙaunata da zuciya ɗaya mace mai gaskiya da amana mace mai tsarkakakkiyar zuciya yau ina cikin tsananin farin ciki ina cikin tsananin sanki da ƙaunarki amal komai kika ce in miki a duniya zan miki shi amal ba tare da ko da sake wani tunani ba ta murmushi to aliyu zan tambaya za zaka bani guda ki gani amal za ki tabbatar aliyu ka bani soyayyarka zuciyarka ƙaunarka ka kuma ba za ka sake alkawarin da ba amal a ciki ba na baki kuma na yi alkawari aliyu ka yafe wa 'yan uwanka ya ɗan yi shiru ya ce tun da kin ce na yafe sannan abu na ƙarshe aliyu ka aure aisha zaro ido yi cikin mamaki kamar wacce ya ga wata sabuwar halitta ta ce please aliyu ka aure aisha na ƙawata aminiyata aliyu tana son ka da zuciya ɗaya so na haƙiƙa ba yaudara ina ce ka yarda da ni to aliyu ka yarda da aisha za ta zame maka mace ta gari kamar yadda amal ta zame maka za ka yi alfahari da ita kamar yadda ka yi alfahari da ni kallo yake mata cikin tsananin so da shauƙin ƙauna da jin wani irin alfahari da ita da kuma jinjina wa hali irin nata ya ce yadda kake so haka za a yi amal ban taɓa son aisha ba ban taɓa ɗaukar ta ko kallonta da wata manufa ba haka tunanin aurenta bai taɓa zuwa a ƙwaƙwalwata ko zuciyata ba tunanin auren wata mace ma bai taɓa zuwa min ba amal ɗina ta ishe ni duniya da lahira to amma tun da kin ce zan yi yadda kike so haka za a yi zan auri aishanki aminiyarki ina tare da ki a wannan sadaukarwar taki da jihadi naki da kika yi ina da tabbacin ba za ki taɓa bari na in yi rashin adalci ba za ki taimaka min na yi adalci a tsakaninku duk da ko ba na taɓa iya kallon wata mace a duniya da sunan so ko burgewa ko haɗa wata dangantaka amma zan yi ƙoƙari in gana soke dukkan wani haƙƙin aisha da ke kaina da kuma yin adalci a tsakani na gode da wannan darasi da kika koya min a game da rayuwa yau rama sharri da alkhairi gyara maimakon barna yafiya yawan haƙuri na gode amal kin zame min abin alfahari duniya da lahira ina alfahari cewa ni ne mijinki ke ce matata abokiyar rayuwata uwar 'ya'yana su biyu ne raka ɗakin amma duk maganar da suke kunnen iyayensu duka da 'yan uwansu don kuwa lokacin ɗaurin aure ya yi aliyu bi fito ba dole su alhaji mustapha suka shigo neman sa nan suka tara da abin da ya faru suka ji komai maganar amal da aliyu ta labarta da zuciyarsu wanda ya jawo suka yi nadama har cikin zuciyarsu sun ji kunya sosai akan abin da suka yi gashi amal din da suka tsana ta sa ya yafe musu yayin da aisha ta dinga kuka tana ikirarin ta san amal tabbas bata san amal ba saboda ta wuce duk yadda take tsammani da tunaninta da gudu ta shigo ta rungume ta tana kuka amal bani da abin da zan ce miki na gode na yi alkawarin dinki sau da kafa ba zan taɓa tashin hankali ba ba zan taɓa manta alkhairi ba na gode an ɗaura auren aliyu da amal sannan aliyu da aisha bayan ɗaurin auren ba a komai ba washe gari suka tattara dukkansu sai abuja tare da imaran da haidar iyaye na sa musu albarka na suka hau gyare-gyaren gida aka shirya komai amal ta fara zaben ɗakinta sannan aisha sai kuma ɗakin yaransu sannan suka haɗu duka suka kimtsawa aliyu nasu ɓangaren amal ce ta soma karɓan kwana matsayinta na uwar gida kwana uku ta karba yayin da aisha ta ɗauki ɗawainiyar haidar da imran ba tare da hayaniyar yara ko jama'a ba aisha ta ɗauki nauyin kula da komai da jama'ar gidan da baƙi masu zuwa ba sai ta matsa musu ba shirya musu abinci da komai ta ɗau yayin da aliyu ya nuna wa amal so da ƙauna na ban mamaki ita ma ba ta sanya ba wurin faranta wa oga wani irin so da ƙauna suke wa juna da ba wanda ya san yawan sai allah da ya haɗa su lokacin da aliyu ya gama kwana ukunsa ta miƙa sa ga aisha wanda ita kwana bakwai ta bata bai musa hakan ba amma yana tunanin ta yarda zai yi wannan kwanakin ba tare da amal ba hakanan lokaci na farko da zai haɗa gado da wata bayan amal don haka abin ya yi ta masa wani iri yayin da amal ɗin ke ƙarfafa masa gwiwa don ko a fuska ba ta nuna masa ba haka ita kanta aisha ta dinga jin kunya da nauyin amal da aliyun ma amal ta karɓi ɗawainiyar yaran suka shiga ita da yaran ta bar sa ɓangaren aliyu ta rufe ta shiga kimtsa gida da gyara ko ina sannan ta ba yaran abinci ta kuma musu wanka suka yi bacci haka ta dinga shiga da fita wai duk dan ta zama bizi kishi yakin mata wato daren ya zo amma ta kasa kallon karatu ma ya fi karfinta zuciyarta ya mata kunci nan ta yi sauran ɗaukar alƙur'ani tana karantawa amma tsabar ruɗewa da bala'in kishi ganin rubutun ma ba ta yi kawai sai ta fashe da kuka tabbas abin nan da kishi da ciwo sai haƙuri saboda a haka Allah ya ɗora mana wani jihadi ne da mace sai ta daure ta iya al'amarin aliyu kuwa suna zaune shiru da shi da aishan kanta sunkuye ya yi mata duk wani tambayoyi da ya kamata ta amsa masa su daidai suka yi alwala suka yi nafila sannan ya kashe wuta suka kwanta na gode amal ta faɗi a zuciyarta na ga wannan rana da wannan daren saboda albarkacin ki washe gari tun safe ta lura daga ita har aliyu suna kau da kai alamar jin nauyinta tun daga nan ta tabbatar aliyu ya sauke haƙƙin da allah ya ɗora masa alhamdulillahi Allah ka kara mana juriya da haƙuri da zaman lafiya ta faɗa a ranta ita ta yi ta ƙoƙarin jan su da hira har ta sa suka sake kusan tare suka yi komai ranar duk inda amal ta idan aliyu a kanta da ƙyar ta samu ta iya dabaran cewa za ta je ta ɗan kwanta ta yi bacci ta bar su a saboda aliyu ya sa mata ido yayin da ta kasa koda canza fuska a gaban sa ne bare ya shiga damuwa yayin da zuciyarta a cike take fal da kishi tana son zuwa ta je ta kuka a ɗaki tana tura kofar ɗakin ta nemi wani lungu ta ɓoye kanta tana kuka tsan ya miƙe ya bi ta ya buɗe ɗakin yana liƙe-liƙe bai ganta ba can ya hango ta a lungu a jikin durowa ta kifa kai tausayinta da santa suka shige shi ƙaunar ta ji ta kama zuciyarsa tana jin abin da take ji tabbas ya san zafin kishi duk da tana dannewa kar su gani amma sai da ta kasa jurewa a hankali ya dafa ta ya ɗago ta ta kalle shi ta riƙe shi tana kuka yana lallashinta yana faɗin ki kukan ki amal ki da shi please kar ki boye wa ali hawayenki ba zan hana ki kuka ba ki kwanta ki kuka in lallashe ki in taya ki ki ji saukin zuciyarki ƙara rike shi tai sosai tana faɗin ina son ka aliyu i love you ya amsa ina son ki amal ina. rayuwarsu ta zama mai daɗi sun wanzu da zaman lafiya tare da kwanciyar hankali a gidan wannan ya ƙara wa aliyu kwanciyar hankali da nutsuwa bizines ɗinsa na tafiya yadda ya kamata amurka ta ƙara karatunta haka aisha ma har yanzu duk da suna kishiyoyi ƙawancensu yana nan shaƙuwarsu tana nan akwai aminci da yarda tsakaninsu kishiyoyi ne kuma aminan juna wanda wani saɓani bai taɓa shiga tsakaninsu ba duk da an ce zo mu zauna zo mu saɓa su dai akwai zaman lafiya da fahimtar juna a tsakaninsu soyayyar amal da aliyu kullum ƙaruwa take hakanan yana adalci a tsakaninta da aisha akwai shakuwa da sabo a tsakanin aisha da aliyu bayan wannan ba komai ita kanta ta san yawan son da aliyu ke wa amal tana kishi amma tana danne shi kuma bata bari shi ɗan ya dasa mata wani abu a zuciyarta ba tana fara jin ba daidai ba za ta fara addu'a ta yaƙi zuciyarta wata ran takan yi wa kanta murmushi ta ce amal ta samu abin da take so aliyu ma ya samu amal ɗinsa haka aisha ma ta samu wanda take so to me yafi wannan ina rayuwa da mijin da nake so yana min komai haka ina tare da ƙawata aminiyata sai dai in ce alhamdulillah amal ta haifi yara uku bayan haidar ta haifi umar abubakar sannan mace bilkisu wacce suke kira da walida saboda sunan hajiya bilki ne sai ishar ta haifi mai sunan amal da muhammad wanda shine auta a yanzu cikin wayo da dabara aisha ta sanar da imaran cewa aliyu ba shine mahaifinsa ba mahaifinsa ya rasu aliyu na son sa kamar yadda yake son yaransa hakanan kannansa na girmama shi kuma bai taba ganin bambanci ba kakansa da kansa ya gane kuskurensa ya zo ya ba wa aisha haƙuri saboda tsananin ganin kamar da imran ya yi da mahaifinsa kana ganinsa in dai ka san imran ka ga jininsa tunda mahaifin imran ya gan shi bayan ya girma ya ji son ya shiga zuciyarsa aishan ta yafe masa haka in dai sun je gombe aisha na kai shi ya gaida kakanninsa saboda ya san su ya kuma saba da su ibrahim ma dai ya gama karatunsa har ya kama aiki a nan abuja shi ma har yana ƙoƙarin yin aure amal kwance tana hutawa bayan ta gama hidimar tattara gida da na aliyu yayin da aisha sun tafi hutu gombe ita da yara da alama dai tana jin daɗin baccin har wani murmushi take da gani ka san ba ta da damuwa hankalinta ya kwanta ga wani haske da ta yi ta yi ja ta yi fresh ali ya zo ya zauna a gabanta yana kallonta baya ko kifta ido a hankali ta buɗe ido nan ta ci karo da fuskar aliyu ya ce ban in yi ta kallon matata mafi daraja da ɗaukaka a zuciyar aliyu ba amma tun da kin farka shi kenan kin san yau na shirya mana daga ni sai ke a gidan nan ba yara ba kowa daga amal sai aliyu yau sabon amarci zami ta yi dariya amma aliyu baka girma ka manta ka ajiye yara bakwai ne ka tsufa a bar wa yara ni ban tsufa ba kullum na kalle ki yadda ke ƙara kyau da yarinta haka ne ma nake tsintar zuciyata ta fresh san amal ɗina kullum sabo yake zama don matsala ta in na ɗebo daga na kalli fuskar ki sai in ji zuciyata ta min haske na gode amal ta yi murmushin jin daɗi gami da ƙara gyara kwanciyarta na gode nima aliyu mijina uban 'ya'yana abin alfahari na to masu sauraro a nan littafin abin alfahari na ya zo ƙarshe wallafar sa'adatu waziri gombe muna fatan duk abubuwan da aka ji na alkhairi za a yi amfani da su wanda aka ji aka san haka za mu yi ƙoƙari mu guje musu insha Allahu a shiri na gaba za ku ji mu a cikin wani sabon littafin da za mu saka muku a madadin shugabar sashen shirye-shirye ta wannan gida asma'u sadiq baby nice sai kuma wadda ta tace shirin maryam muhammad usman dukanmu a ƙarƙashin jagorancin ahmad garzali yakubu ni karimatu abdullahi mai kano da na gabatar da shirin nake cewa assalamu alaikum labarin 有奖。